نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن الزواج نعمة من أجل نعم الله على الإنسان ومن أعظم الآيات الدالة على توحيده ففيها ففيه استقرار الأسرة ورعايتها ودوام المحبة والرحمة فيها قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون وقال تعالى فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وعند الطبراني في الأوسط والحاكم في مستدركه وغيرهما بسند حسن لغيره من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي وغير ذلك من النصوص الدالة على عظم شأن الزواج وأنه من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان ومن الواجب على الإنسان المسلم إذا رزقه الله سبحانه وتعالى وأنعم عليه بهذه النعمة وبغيرها من نعمه أن يقابلها بالشكر لمسديها وهو الله عز وجل ويعترف بفضله عليه ويضعها في محلها اللائق بها ولا يقابلها بالنكران ولا بالكفران ولا بمعصية الله ورسوله ولا يقابلها بالمجاهرة بالفسق والذنوب والعدوان فإن ذلك أدعى للمزيد عليه والبركة له فيها قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى واشكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار فما قيدت النعمة بمثل الشكر فالشكر جلاب للنعم عباد الله لكن المسلمين اليوم قد أصبحوا جراء تقليد الكفار والمشركين يقابلون هذه النعمة الجليلة يقابلونها بسلسلة من المعاصي والفسوق والعصيان فيرتكبون عندها سلسلة من المنكرات والمخالفات متنافرين بذلك متفاخرين بذلك مهاج- مجاهرين به معلنين من غير حياء من الله ورسوله ولا من المؤمنين فمن المنكرات فمن المنكرات القبيحة التي يجاهر بها كثير من المسلمين جراء هذه النعم أولا تصوير الخطيبين في منتهى التبرج والسفور قبل عقد الزواج بصورة متنافية للشرع والحشمة والحياء تظهر فيها الفتاة في شكل فاتن ومكشوف في شكل فاتن ومكشوف واحيانا بجانبها خطيبها ياخذ بخصرها او يعتمد على كتفها وتعتمد هي عليه فتنشر هذه الصور على المواقع على مواقع التواصل الاجتماعي في تحد سافر لشرع الله الحنيف وقيم الاسلاميه الجميله ثانيا يستمر مسلسل هذا التحدي لشرع الله عز وجل ولقيم الإسلامية الحنيفة في يوم الحفل والزفاف فتخرج العروس ويخرج العريس كذلك في هذه المظاهر الفاتنة بقلة حياء ودين يمسك بها وتمسك به وتجلس هي ويجلس هو على منصة بين الناس رجال ونساء وربما قبلها امام الناس وربما مع امور هي اقبح من ذلك والعياذ بالله ولا يشك عاقل مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر في حرمه هذا الامر وقبحه وانه من انتهاك حرمات الله عز وجل وتعدي حدوده ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون ثالثا يستمر تسل مسلسل تحدي لله عز وجل ولشرعه ولدينه وللمؤمنين ظهور نساء كاسيات عاريات في مثل تلك الحفلات وفي مثل تلك الأعراس وهذا مما توعد عليه الشارع توعد عليه الشارع بعذاب أليم في الدنيا والآخرة ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسير كذا وكذا وأخرج الإمام أبو داود في سننه والترمذي والنسائي والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا استعطرت المرأة فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا يعني زانية فأين هؤلاء الناس فأين هؤلاء المسلمون الغافلون أين هؤلاء من أمر الله ونهيه في قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن وأين هؤلاء من قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ثالثا يستمر مسلسل تحدي الله ورسوله والمؤمنين بالمجاهرة بالفسق والمجون باستقدام المغنين والمغنيات الماجنات لإحياء ليال ساخبة راقصة في جو من الخلاعة وقلة الحياء والدين وتعد لحدود الله ورسوله وانتهاك لقيم الإسلام والموروثات النبيلة داخلين في ذلك داخلين في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وقد فسر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسر لهو الحديث هنا بالغناء مقسما في ذلك بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات خامسا يستمر مسلسل تحدي الله ورسوله ومقابلة نعمة الله بالكفران بالمباهات والإسراف والتبذير من أجل ليلة واحدة تنفق ملايين من النيرات للمجاهرة بالفسق والخلاعة لتتحقق لهم أخوة الشيطان لتتحقق لهم أخوة الشياطين وموالاتهم كما قال تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ودرهم ودرهم واحد ينفقه المرء في معصية الله داخل في مسمى التبذير فكيف بمن ينفق ملايين إثر ملايين والعجب كل العجب لمن يدفع مبالغ مالية للمغنين والمغنيات في ليلة واحدة أو في ليلتين ولا طائل يعود عليه في ذلك غير غضب الله وسخطه وفي جانبه يعلم أن هناك مئات حوله يتضورون جوعا ولا يجدون من ولا يجدون من يوصل إليهم لقمة واحدة ويتساقطون مرضى وموتى ولا يجدون من يمد إليهم بثمن العلاج والدواء ويمشون عراة حفاة لا يجدون من يكسوهم ويواري سوآتهم إنا لله وإنا إليه راجعون عباد الله ترفعوا عن السير وراء هذه التقاليد الجائرة التي ليس فيها إلا إبعادكم عن دينكم وعن دين, وعن دين وعن ربكم وعن نبيكم وعن قيمكم الم... وعن قيمكم الفاضلة وليس وراءها إلا الذين يريدون منكم أن تميلوا عن الصراط ميلا عظيما والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما والله إن هؤلاء لا يرضيهم إلا ترككم لدينكم ترككم لدينكم بالكلية ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من إمد أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari su tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabin Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa tashin alkiyama yan uwa musulmi abu ne sananne cewa aure ni'ima ce daga cikin manyan ni'imomin Allah subhanahu wata'ala da yawa dan adam suna daga cikin ayoyi daga cikin ayoyin Allah waɗanda suke nuna kaɗaitakarsa da cikar hikimarsa a ciki Allah subhanahu wata'ala ya kunsa zaman lafiya da kwanciyar hankali da albarka da soyayya da rahama tsakanin ma'aurata daga hanyar aure ne Allah subhanahu wata'ala yake tsare zurriya yake tsare nasaba Allah subhanahu wata'ala yana cewa yana daga cikin ayoyinsa da ya halitta muku ya halitta muku matanku daga jinsinku domin ku samu nutsuwa da su sannan ya sanya soyayya da rahama a tsakaninku Allah ce lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga masu tunani haka nan a wani gurin Allah subhanahu wata'ala yake cewa ubangiji subhanahu wata'ala shine wanda ya sanya muku mata daga jinsinku sannan kuma daga matanku ya samar muku da 'ya'ya da jikoki ya kuma azurta ku daga daɗaɗen abubuwa Allah ce yanzu da ƙarya za ku yi imani ku kafirce wa ni'imar Allah ko da ƙarya za su yi imani su kafirce wa ni'imar Allah hakanan a wani gurin Allah subhanahu wata'ala ya ce fatirus samawati wal ard Allah shine mahaliccin sammai da ƙasa ja'ala lakum min anfusikum azwaja kuma ya halitta muku matanku daga jinsinku imam muslim ya fitar da hadisi daga abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa duniya jin dadi ne amma mafi alkhairin jin dadin ta shine mace ta kware haka ne imam at-tabarani a cikin kitabul awsat da al-hakim a cikin littafin mustadrak da waninsu da kyakkyawar salsala daga anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu yace ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya azurta shi mace ta gari to ubangiji ya taimaka masa wajen ya cika rabin addininsa sai ya ji tsoron Allah a cikin sauran rabin da ya rage da sauran ire-iren waɗannan nassosi da alkur'ani da sunna waɗanda suke nuna girman sha'anin aure suke nuna cewa aure wata ni'ima ce babba daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wata'ala ga ɗan adam to abin da yake wajibi akan kowane musulmi idan Allah subhanahu wata'ala ya mishi wannan ni'ima ta aure ya bashi dace ya samu matar da zai aura ko ma wace irin ni'ima Allah subhanahu wata'ala ya masa to wajibi ne ya ainihin fuskanci wannan ni'imar da godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda shine ya bashi wannan ni'imar yarda da cewa wannan ni'imar falala ce daga ubangiji subhanahu wata'ala ba yin sa bane ba iyawarsa bace ya sanya wannan ni'imar inda ya dace ya sanya ta wato inda zai sami yardar Allah subhanahu wata'ala ba inda zai jawo wa kansa fushinsa ba kada ya fuskanci kada ya fuskanci wannan ni'ima da butulcewa Allah subhanahu wata'ala da ainihin butulcewa ni'imarsa da saban Allah da fitowa karara yana nuna sabawa Allah ta hanyar fasikanci da zunubi babu shakka idan mutum ya sanya ni'imar Allah a inda ya dace wa Allah subhanahu wata'ala godiya akan ta to zai ga albarkar wannan godiya kuma ubangiji zai karo masa wasu ni'imomin akan wannan ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa ubangijinka ya sanar da cewa la in shakartum lalle tabbas wallahi idan kuka gode la azidannakum tabbaci hakika zan kara muku wala in kafartum idan kuka butulce kuma ta hanyar komawa zuwa ga sabo bayan ni'imar da nayi muku to ku sani inna azabi la shadid lalle azabata mai tsanani ce haka nan ubangiji yana cewa washkuru li wala takfurun ku gode min kada ku butulce min haka nan a wani gurin Allah yana cewa alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar Allah ce baka ga mutanen da suka canza ni'imar Allah da butulci ba Allah ya musu ni'ima maimakon su gode masa sai suka butulce masa ta hanyar bijiro da saban Allah wa ahallu qaumahum daral bawar suka jefa mutanensu cikin gidan halaka babu abin da ake riƙe ni'ima da ishi kamar godiyar Allah subhanahu wata'ala babu abin da yake jawo ni'ima bayan ni'ima kamar godewa Allah subhanahu wata'ala godewa Allah subhanahu wata'ala a cikin ni'imar da zai yi maka shine ka tsaya bisa yi masa biyayya ka yi amfani da ni'imar inda ya dace ka kuma yadda cewa ni'imar nan daga Allah ne ba daga yinka ba wannan shine rukunan godewa Allah subhanahu wata'ala cikin kowace ni'ima bayan Allah a yau za mu ga musulmi sun wayi gari saboda koyi da mutanen yamma da kafirai da mushrikai wannan ni'ima ta aure da Allah subhanahu wataala ya sanya tsakanin ɗan adam suna fuskantar ta da jerin gwanan saban Allah da fasikanci iri-iri fasikanci da munkari da ayyukan asha da saban Allah subhanahu wataala da kalubalantarsa suna kuma yin wannan a fili a bayyane ba tare da jin kunyar Allah ba ba tare da jin kunyar manzon Allah ba ba tare da jin kunyar muminai ba daga cikin irin wannan jerin gwanan saban Allah da aka baibaye ni'imar aure da ita a yau kuma daga bangaren mu mu musulmi ba ana maganar bangaren wanda ba musulmi ba wanda ba su san Allah subhanahu wataala ba a musulmi wanda ya san cewa fa ma bikum min ni'matin wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'imar da ka samu daga Allah ce wanda ya san wannan kuma shi yake fuskantar ni'imar Allah yake kalubalantar Allah da saban Allah daga cikin irin waɗannan jerin gwanan laifuffuka akwai hotuna da zaka ga ana yadawa za a hoton da ita wanda zai da wanda zai yi auren da wanda za a aura tun kafin ma a yi auren za su yi wani hoto na shakiyanci na badala cikin wata kama wacce ta saba wa koyarwa ta addinin musulunci su fito yana rike da ita ko tana rike da shi ko ta kafa kafadarsa ko ya dafa nata su ɗauki hoto a haka a saki a kafofin sadarwa na zamani ana alfahari da wannan ana kuma ƙalubalantar shari'ar Allah da dokarsa ana ƙalubalantar kyawawan ɗabi'u da Allah subhanahu wata'ala ya umarci musulmi su kasance suna da su abu na biyu cikin ci gaba da ake yi na ainihin ƙalubalantar Allah subhanahu wata'ala da shari'arsa da kyawawan ɗabi'u shi ne a ranar taron biki a wannan lokaci za a ga ango da amarya sun fito cikin irin wannan kama ƙazamtacciya mara kyau wacce babu addini ko kaɗan a cikinta babu kyawawan ɗabi'u ko kaɗan a cikinsa ta zauna shi ma ya zauna ko su tsaya ko su yi rawa ko ma watakila ya sumbace ta ko ma fiye da haka a gaban mutane babu wanda yake ganin abin da ake yi ba daidai ba ne wal'iyazu billah babu shakka dukkan wani musulmi wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya san cewa wannan abu abu ne mummuna ya kai matuƙa ga muni kuma keta alfarmar shari'ar Allah ce kuma ta'addanci ne akan iyakokin Allah Allah yana cewa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun dukkan masu ta'addanci masu ketare iyakokin Allah Allah ce waɗannan su ne azzalimai abu na uku na ci gaba da ake nunawa wato jerin gwanan laifuffuka da ainihin kalubalantar Allah shi ne kaga mata sun taɓa ado a cikin irin wannan tarurruka sun fito kasiyatun ariyat ga kaya a jikinsu amma tsirara suna ainihin murguda suna rairaye suna karereya sun manta da irin azabar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambata na mata masu irin wannan shiga masu irin wannan hali hadisi ya tabbata cikin sayo muslim daga abu huraira ta radiyallahu ta'ala anhu manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce akwai wasu mutane kala biyu yan wuta ne ban gansu ba tukunna akwai mutane na farko waɗanda za su bayyana mazaje ne ɗauke da bulala kamar jelar shanu suna dukan mutane da su sannan kuma da wasu mata sanye da tufafi amma tsirara wato sun sa tufafi amma babu wani abu a jikinsu da tufafin ba za su nuna ba mumilatin suna masu jan hankalin mutane da irin shigar da suka yi da kwalliyar da suka yi ma'ilatin suna tafiya ta kwarkwasa suna rangwada na bai ce ru'usu hunna ka asminatil bukht sun yi ainihin tozo a kansu da gashinsu ko da gwaggwaro kai ka ce tozon raƙuma ne annabi ce la yadkhulna aljannata wa la yajidna rihaha mutanen nan matan nan ba za su shiga aljanna ba ba ma za su jiyo kanshinta ba annabi cewa inna riha halatu jadu min masirati kaza wa kaza alhalin kanshin aljanna ana jiyo shi daga tafiyar kaza da kaza wato duk tazarar da ake jiyo kanshin aljanna su ba za su jiyo ta ba imam abu dawud ya fitar da hadisi da shi da tirmidhi da nasa'i da imam ahmad daga abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais radiyallahu ta'ala anhu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan sta'taratil mar'a idan mace ta sa turare sannan ta wuce ta gaban maza dan kawai su ji kanshinta fahiya kaza wa kaza to ta zama kaza da kaza ya faɗi mummunar magana wato ta zama kamar wato karuwa babu shakka wannan narko ne ga matar da za ta wuce kadai ta sa turare dan ta wuce ba wacce ta caba kwalliya ta sha ado ta shiga tsakiyar maza ba tana rawa wannan kuma ina za ta sa kanta waɗannan mata da maza waɗanda suke ɗaukan kansu musulmi iyayensu musulmi kakanninsu musulmi su ma musulmi ina suka bar umarnin Allah da hannunsa ina suka bar umarnin Allah da yake cewa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim ka gaya wa maza ka gaya wa mu'minai maza su kame ganinsu wa yahfazu furujahum su tsare farjinsu zalika azka lahum wannan shi ya fi musu tsarki inna allaha khabirun bima ya'malun bima yasna'un Allah shine masanin abin da suke aikatawa hakanan ka ga yawo mu'mine mata su ma su kame ganin su su tsare ainihin farjin su kada su bayyana adan su in banda abin da ya riga ya bayyana وليضربن بخمرهن على جيوبهن سسني للبنسو أكن إرجنسو kada kuma su bayyana adansu in ba ga mazajensu ba ina waɗannan suke da waɗannan umarni da hadi na ubangiji subhanahu wataala ina suke da umarnin Allah subhanahu wataala da hadinsa da yace wa qarna fi biyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula kuma ta ku zauna a gidaddajinku kada ku rika caba ado kuna fita irin yadda matan jahiliyan farko suka rika yi abu na uku cikin ci gaba da jerin gwanan kalubalantar Allah da manzansa da mu'minai shine yadda ake fitowa karara ana bayyana saban Allah da fasikanci da rashin kunya ta hanyar kirawo mawaƙa maza da mata waɗanda babu kunya tare da su da za su raya dare cikin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe tare da ƙarancin kunya da addini da ƙetare iyakon Allah da manzansa da keta alfarmar dukkan wasu ɗabi'u na kame kai na yakana da kuma ɗabi'u kyawawa wanda aka gada iyaye da kakanni sun shiga ƙarƙashin faɗar Allah subhanahu wata'ala wa minan nasi man yashtari lahu alhadith li yudilla an sabilillahi bighairi ilmin wattakhizahu huzwa daga cikin mutane akwai wanda yake sayan kayan wargi na banza ba dan komai ba li yudilla an sabilillah dan ya batar da mutane da kan hanyar Allah ba tare da ilimi ba sannan ya riki ayoyin Allah abin izgili Allah ce ulaika lahum azabun muhin waɗannan suna da azaba ta wulakanci abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ya fassara lahu alhadith zancen banza da cewa kada kada da waƙe-waƙe har ma yana rantsuwa da Allah sau uku yana cewa la ilaha billahi allazi la ilaha illa huwa innahu alghina billahi allazi la ilaha illa huwa innahu alghina ya rantsuwa da Allah wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi cewa wannan ana nufin waƙe-waƙe abu na biyar cikin ci gaba da jerin gwanan fuskantar wato kalubalantar Allah da manzansa da kuma fuskantar ni'imar Allah da butulci shine ainihin yadda ake kashe kudade ake almubazzarancin dukiya saboda a rayar rana guda ɗaya tak a kashe miliyoyin nerori don a bayyana fasikanci da rashin kunya da saban Allah a fili don su tabbatar da cewa sun tabbata ‘yan uwan shaidan sun tabbata ma'abota shaidan kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaitan li rabbih kafura kada kai almubazzaranci koya yake Allah ce domin masu almubazzaranci ƴan uwan shaidanu ne shaidan kuma mai butulcewa ubangijin sa ne malamai suka ce dirhami guda daya wato kace naira daya ko kwabo daya da mutum zai kashe shi wajen saban Allah almubazzaranci ne idan mutum zai kashe kwabo daya wajen saban Allah ya shiga cikin wannan aya ya shiga cikin masu almubazzaranci to ina kuma ga wanda zai kashe miliyoyi bayan miliyoyi abin mamaki za ka samu waɗanda suke kashe irin waɗannan kuɗaɗe su ba wa maroƙa da mawaƙa maza da mata a dare guda ko a dare biyu kuma ba tare da sun amfana da komai ba illa su jawo wa kansu fushin Allah su jawo wa kansu fushin Allah subhanahu wata'ala da azabarsa masu yin wannan za ka samu suna sane da cewa a gefensu a kewaye da su akwai ɗaruruwan mutane waɗanda suke kwana da yunwa ba su da wanda zai kai musu lomar abinci guda ɗaya akwai waɗanda suke faɗuwa ba lafiya wasu ma su rasa rayukansu saboda babu wanda zai ba su kuɗin magani ko kuɗin asibiti akwai waɗanda suke tafiya tsirara tsirara ba takalma saboda ba su da wanda za su ba su kayan sawa amma waɗannan sun yarda su kashe miliyoyin kuɗaɗe cikin saɓan Allah da jawo wa kansu fushin Allah da ƙalubalantar ni'imar Allah da saɓansa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan Allah mu yi ƙoƙari mu daina waɗannan muyagun ɗabi'u mu daina bin waɗannan mutane mutanen yamma da irin abin da suke zuwa da suna al'adu domin babu abin da yake gabansu illa ya za su karkatar da musulmi daga addininsu ya za su raba su daga ubangijinsu ya za su raba su da annabinsu ba su da wani ba su da wata mafita wato manufa wacce ta wuce su ga cewa sun karkatar da su daga tafarkin allah madaidaici Allah yana cewa wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah fa yana nufin ya karbi tubanku ne wa yuridu allazina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan azima amma masu bin sha'awai sha'awai abinda suke so wajen ku kawai su ga cewa su kun karkace karkacewa mai girma waɗannan mutane babu abinda zai yardar da su babu abinda zai gamsar da su face su ga cewa kun bar addinin kuma gaba ɗaya kun zama yadda suke kafirai kuma kun zama kafirai Allah na cewa ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم da yawa daga cikin ahlul kitabi abinda suke fata suke buri shine suga sun mai da ku kafirai bayan imaninku sun mai da ku kafirai bayan imaninku hasadan min inda anfusihim saboda hasadar irin rayuwar da kuke cikin ta ta nutsuwa ta imani da Allah min ba'di ma tabayyana lahumul haqq bayan kuma gaskiya ta bayyana gare su haka nan Allah subhanahu wataala yana cewa waddu waddu law takfuruna kama kafaru suna burin ina ma ku kafirta kamar yadda suka kafirta fatakununa sawa'a ku da su duk ku zama ɗaya Allah cewa fala tattakhidhu minhum awliya dan haka kada ku riki masoya daga cikin su saboda haka abubuwan da suke faruwa a yau a ko ina zaka ga za a yi biki ba ga waɗanda suke masu mulki ko masu sarauta ko kuma waɗanda suke masu attajirai ko talakawa ba zaka kowane rukuni cikin al'umma kokari ake yi a ga an yi wani abu wanda zai tunzira zai wato zai jawo fushin Allah subhanahu wataala ya keta alfarmar addinin Allah ya keta alfarmar shari'ar Allah ya keta dokokin Allah subhanahu wata'ala karara yayin da ake cewa kuma ana son a samu albarkar wannan aure duk abubuwan da muke fama da su a yau na ainihin mace-macen aure da bala'ai da musifu da iri-iri da suke tafa da suke tafamar damun mu a yau babu komai ya ja mana ba illa irin waɗannan ayyuka da muke yi na saban Allah yayin da Allah subhanahu wata'ala zai mana ni'ima maimakon mu gode masa sai mu fuskanci wannan ni'imar da saba masa karara karara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu ummati mu'afa ila almujahirun duk al'umma ta Allah yakan yi musu rangwame yakan musu rangwame ya yafe musu amma banda masu fitowa karara suna nuna saban Allah to abin ya koma ya zama ci gaba ya zama wayewa ya zama ado ya zama nuna isa da da fariya babu shakka wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke jawo mana dukkan wani bala'i da muke fama da shi muke kuma ta kuka muna jiran Allah subhanahu wataala ya kawo mana dauki alhalin kuma mu muke ƙara jawo wa kanmu bala'i saboda idan ba za mu koma ga Allah ba to ubangiji subhanahu wataala zai ci gaba da jarraba mu wa in uttum udna lace duk sanda ko koma mu ma za mu kuma komawa saboda sunnar Allah subhanahu wataala guda ɗaya ce in kana so ka samu ta gomashin ubangiji ya karba addu'ar ka to ka koma gare shi ka rike dokokinsa ka rike dokokinsa ka tsare hurmatinsa babu shakka waɗanda suke tsaye wajen su ga cewa sun dakile irin waɗannan abubuwa wanda za su iya domin akwai abin da watakila ba za su iya ba Allah subhanahu wataala baya kama mutum abin da ba zai iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha abin da duk mutum ba zai iya ba Allah baya kama shi da laifin sa nabi cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi saboda akwai abin da zaka iya akwai abin da ba zaka iya ba to wanda za su iya suke iya kawar da abin da za su iya Allah subhanahu wataala ya ba su ƙarfin gwiwa ko mu ci gaba da yi musu addu'a mu ci gaba da yi musu addu'a ba daidai bane abinda wasu suke yadawa ce ga ƴan hisba nan sun hana guri kaza amma sun ki hana kaza wasu ce ƴan talakawa suke hanawa ba su hana masu kuɗi ba su hana masu mulki ba su hana masu sarauta wannan ba magana bace ta wanda ya san shari'ar Allah wanda ya san shari'ar Allah ya san cewa duk abinda Allah ya ce kayi na doka na umarni ya ce kayi ne iya abinda zaka iya abinda duk ya fi karfin ka ba a kama ka da shi ita kuma barna abinda ake bukata abin da ake bukata a kawar da ita duka in za a iya in ba za a iya ba a rage ta in ba za a iya kawar da ita ba to sai a rage ta saboda haka idan har za su iya yin a na ƙasa ɗin za su iya hana na ƙasa ɗin to wannan rage barna ne sai a ainihin yaba musu a yi musu addu'a a kuma roƙi Allah ya ba su ikon na saman masu iya amma ba a rika kushe su ba akan cewa sun hana kaza saboda masu ƙaramin ƙarfi ne ko mai ƙaramin ƙarfi ne bai kamata a bashe laifi ba matuƙar dai abin saɓan Allah ne taimakonsa aka yi duk mutumin da yake saban Allah ka hana shi taimaka masa kai saboda ka in ba za su iya taimakawa na saman ba saboda ba su ba su fuska ba to suka zo suna taimakawa na ƙasan to sai a yaba musu anan a jinjina musu a ƙara ba su goyon baya a kuma yi musu addu'ar Allah subhanahu wataala ya kawo ikon da zai ba su iko su ma su fito su hana hatta wanda yake na sama din waɗannan abubuwa faruwarsu da su a shekarun baya can ba su kai haka ba amma yanzu abin ya yi muni tun ana jin kunya ana jin kunya har a daina jin kunya wanda shine matsalar saban Allah saban Allah idan ana yin shi ana yin shi ana yin shi sai ya zama jiki tun wasu suna gani suna kauda kai har ma ya zama abin alfahari abin fariya saboda haka babu shakka wannan wani abu ne da ya kamata mu fito mu yaƙe shi musamman ma cikin irin wannan yanayi da muke ganin ƙasar tana fuskantar abubuwa da yawa wanda gaba ba mu sanya zai kasance ba fatan mu Allah subhanahu wataala ya kawo mana dauki ubangiji ya kawo mana dauki abubuwan da suke damu mu Allah ya iya mana Allah ya kare mu da dukkan abin da ya fi ƙarfinmu Ubangiji subhanahu wa ta'ala kawo mana taimakonsa da tallafinsa Allah ya kama hannun shugabanninmu zuwa ga abin da zai kai mu zuwa ga tudun tsira Allah subhanahu wataala ya nuna musu hanyar daidai ya ba su ikon binta ya nuna musu tabarna Allah ya ba su ikon kauce mata don masu niyyar alkhairi ga wannan ƙasa tamu da al'ummar ta Allah subhanahu wataala ya dafa musu Allah ya tsaya musu Allah ya taya su waɗanda kuma suke niyyar sharri da wannan ƙasa Allah ya mana maganin su Allah ya iya mana su Allah ya iya mana su Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-warith minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al ad-dunya akbara hammina ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين